za mu tashi in tasara alhaƙi ko? in tasara sun taimaka ma mai gaskiya ko to intasara da mu ce mai madin ne an gane wato fi'ilin madin ne mabni na alal fatahati a zahirata ala akhirihi an gane la mahalla lahu min al-i'rab an gane wa alifus ne alifin ta mutum biyu mu ce mabni na alal sukuni fi mahalla raf'in fa'il ana gane wannan alifin ce ta mai ta tasniya da haka wanda yake nasu lil haqqi ne dalla za mu ce harfu jarrin mabni na alal kasri al haqqi ismu bila wa alamatu jarrihi al kasra al zahira alami al wanda kuma nasu yake da fataha in intasara al haqqa dihu da mu ce al haqqa maf'ulun bihi ne mansubun sai min akhlisu ku yi ikhlasi fil amali a cikin aiki akhlisu za mu ce fi'il amrin ne mabniyun ala hasbin nuni littisalihi bi wawul jama'a fi'il me amrin mabniyun ala hasbin ku koma can darasin baya wajen ahwalu halayen da ake gina fi'il amra akan su duk wannan karatun indiya a ce mutum ya bibiya a baya wannan da an yi bayani ba al'imamu amma da aka nefo ba kan an gane ba da bukatun shi fi'il amrin ne mabniyin ala hasbin nuni littisalihi bi wawul jama'a wal wawul jama'a damirin barizun muttasilin bi fi'il mabniyin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il a fi harfu jirrin mabniyin ala sukuni la mahalla lahu al'amali isma majururin bi fi wa alamata jirrihi alkasara a zahira ala akirihi ilimi ko i'mari ke aikata alwajiba an gane i'mari shi ba haka fi'il amrin ne mabniyun ala hasfin nuni littisalihi bi ya mukhataba wal ya'ul da damirun barizun muttasilin bi fi'ilin mabniyun ala fi mahalli في محل alwaji ba shi shine mai maf'ulun bihi mansubun wadda ba su samu darasin baya ba su nema wajen wanda suke da shi su bibi darussan ba don bayan karatun ba ne samun lokaci mutum ya nazarin karatun ya bi ya fi karatun muhimmanci gaskiya an gane sai me asayyadatu wato asayyadatu yanzu mai matsayin sa nan mukta da ne mubtada unne marfu'un wa alama rafihi a dammatu adh-dhahiratu ala akhirih yanzu muna neman kabar ku. za mu ce yi hazibna ko fi’ilun mudari’un mabni na alasta kuni littisalihi bi nunin nuswa wa nunin nuswa damirun barizun muttasilin bi fi’ilin mabni na alalfati fi mahalla zafin fa’il al’aula da shi ne mai maf'ulin bihi mansuwan shi yasa za ku ga idan alfi’il mudari’ ya zamanto haka tsorarsa yake a wajen li'irabi sai mu ce marfu'un ne litajarrudihi min adawatin nasbi wal jazm wa likhuluhi min nuna yatawkid wa nunin niswa saboda abinda muka karanto a baya cewa alfi'il mudari idan ya haɗu da nunu tawkid sakila ko khafifa ana gina shi akan fataha idan ya haɗu da nunun niswa ana gina shi akan me sukun haka ibn mali ya faɗa a cikin alfiya ya ce wa fi'ilu amri wa mudiyun buniya da fi'ili amri da madi gina su ake amma wa a'rabu mudariyan in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inafin ka ya ru'na manfuti ya ce kai li'irabin alfilin mudari in ya kubuta min nuni taukidin mubashir daga nunin taukidin mubashir wa min nuni inasin daga nunin tamis na mata to kai li'irabin shi kawai an gani to shine nan da haka za mu ce yi hazibna za mu ce fi'ilin mudari'in ne mabnin alis sukunin littisalihi binonin niswa wa nunin niswa damirin barizun muttasilin bi fi'ilin mabnin alis fatti fi mahalli rafin fa'il idan mun gama yi hazibna al'aula da jimla fi'iliya ita ce fi mahalli rafin khabar na ne mubtada ana ganewa sai me nafa'a ni nusu akhi nasiha dan uwana ya mun amfani kun ga nafa'a haka ne yayi amfani a ka'idar da muka bayar muka ce in dai jumla ce ta aiki da an ce an yi ka nemi waye wanda ya shine shine fa'il an gani to nafa'ani ya mun amfani nusu akhi nasiha dan uwana me ya mun amfani ke yanzu nusu shine mai domin shine abin da ya min amfani ni da ya ma amfani ni ne maf'ulun bihi don aikin kai na ya fada na haka nafa'a zamu ce fi'ilun madin ne mabniun ala hati fatahati bahira ta alami akiri to akwai nunin a tsakiya ga nunu wannan nunun din ita ake ce mata nunul wuqaya domin kamar yadda muka fada. a jiya ne ko a jiya mun ce akwai huruful maddi a tajwidi kuma su ne huruful illa a nahau da me da sarfu ana gane fi'ilun madin a nan gurin mabnin alal fasil ga kuma ya'u ta mai magana tsakanin fataha da kisra akwai munasaba eh fataha da kisra babu saboda idan a tajwidi ne idan ka ce mimin fata za ka ce mai ma idan kana so ka kawo harafin maddi da zai munasaba da wannan fata sai dai ka kawo alifu ke yasa za a ce madda alif sai a ce mai ma ko kuwa mimun da ma mu idan kana so ka kawo abin da zai daidai da wannan domar sai dai ka kawo wawu maddalwawi sai a ce mai mu ta haka mi mun kisra mi madulya za a ce mi haka ne to yanzu ga fata sannan ga mi ga ya'un ita kuma ya'un kullum abin da yake munasaba da ita kisra ne haka ne to ya za a yi shi ne suka ce to a irin nan gurin tun da dai shi fi'ilin nan bai kamata a taɓa mutuncinsa ba ana so a tsare masa fata shi to dole sai dai a kawo nunin to irin wannan nunin din ita ake ce mata nunin ta kariya nunin wuqaya eh yi mun karanta da ku cikin alburda babu sai ya ce wuqayatul lahi agana an fatan fa minar duro durui wa an ali minar lutsami an nunin nunin ne nunin ta mai. wacce ake kawo ta don kada a taba mutuncin aiki ko kuwa to don haka sai mu ce an nunu nunul mai mabniyatun alal kasir la mahalla da hamil kira to yanzu kun ga nunun din da aka kawo ita ce ta yi munasaba da ya'un don ita aka yi sai aka ce na ni sai ita nunun din aka yi mata kisara don ta yi munasaba da ya'un amma an ba haka ba ba yadda za yi dole sai dai a taba mutuncin fi'ilin an gane shi kuma fi'ilin malin kisra kuma ba ta yi mai ba ba ta daidai da shi ba ana gane da haka za mu ce an nunu za mu ce nunul mai muƙaya mabniyatun alal kasir la mahallala ha wal ya'u wannan yawon ita ce domin wakilin suna muttasilun wanda ya sadu bi fi'ilin da aiki sannan wakili ne na lilmutakallim wanda yake magana na ala sukuni an gina wannan mai yawon dinna akan sukuni fi mahallin nasmin maf'ulin bihi muqaddam ko kuwa kun ga nafa'a ya amfana ni abin ya amfanar akwai kuma wanda ya fanar da ni ko kuwa na haka shine fi mahallin nasmin maf'ulin bihi muqaddam abin da ya amfanar da ni nusu ba shi bane nasiha da haka nusu za mu ce fa'ilun mu'akkar marfu'un wa alamata rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu alami akhirih sai mu ce wa huwa mudafun akhi sai mu ce me mudafun ilai amma kar ku manta tunda akwai ya'un za mu ce mudafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi sai mu ce al-kasra al-muqaddara alama qabla ya'il mutakallim mana min duhuriha ishtigal al-muhall bi harakati al-munasiba wa huwa mudafun wal ya'u mudafun ilayhi mun yi wannan a cikin al asma'u sitta ko al asma'ul khamsa an ba manta ba ko kuwa ko kuwa na ba da misali cewa in eh eh, hmm, eh dan uwana kana dariya ne ko abin ne abin ya abin nan ko eh akwai matsala ko an yi wannan ko kuwa wajen akastu min abi ni kunan na yi wannan na bubbuga misalai akan wannan cewa duk lokacin da ka ga domiri an jingina shi ga suna irin wannan to haka za a yi li'irabin shi inda ya unci tawa ta mai magana an gane an gane kamar a cikin nahau na ɗaya ba an ci agasilis ya bi ba ina wanke mai kayana inda za ka cire yawo ɗin ta mai magana ka ce agasilis siyaba ina wanke tufafi yanzu a siyaba ba mafulin biyu ne kai tsaye ko kuwa amma in ka sa siyabi ka raba yawon taka ta kai mai magana da haka nan dole sai dai kai takadiri ka ce mafulin bihi ne mansubun wa alamatu nasbihi alfataha almuqaddara ala ma qabala ya il mutakallim mana amin duhuriha ishtigal almuhalli bi harakati almunasaba wa huwa mudafun wal ya'u mudafun ilayhi ko kuwa to sai me a ba zai yi ba saboda ai da ba ya umbace ta mai magana to shine zai zama a sikar nauyi ko kuwa amma tun da kara abin zuwa gare ka kace kai na fa'ani nusku ame akai a ba zai yi ba mana amin zuhuri ha galil muhalli bi harakatil munasaba ko kuwa sai na nawa sai na takwas eh? a atsaka muallimuka kitaban kun ga dama ya ce idan da fi'ilin nunu wato ya'un in ta haɗu da fi'ili fi mahallin nasibin ne ko to shi yasa kuka ga nafa'a ni wannan ya'un din anan muka ce fi mahallin nasbi maf'ulun bihi muqaddam saboda ai nafa'a fi'ili ne ko kuwa ko kuwa nafa'a fi'ili ne to haka a atsa ba shi bane fi'ilin sai kuma ga kafin su ya sadu da mai a atsa don haka za mu ce a atsa fi'ilun madin mabniun alal fatahati an gani al alil alal alif li'anna al-alif yata'azzaru tahrikuha alifin yana yin wahala a gani a ɗauki haraka a ɗora masa fataha ko don makoki sala yana yin wahala eh, a ta'addu eh, ana faɗa haka sannan akan ce fi'ilun majin mabnin alal fatahati al-muqaddara alal alifi ya al-alif yata'azzaru ya ta harikuwa eh, ba haraka ba shi bane don ma fataha ko kisra abinda ba shi ba su kun nan gurin ka zo ka ce a a a a da'a to ka ba balarabi wa shi gaskiya an kai ka iya shi ba zai iya ba shi ya sami kwan ya ce a a da'a kawai sai ya ce a a shi kenan kawai ya huta ko kuwa da haka za mu ce fi'ilun madin ko مبني على الفتحة المقدرة على الألف لأن الألف ko kuwa ana gane wal kafu. kafin ɗin nan sai mu ce domirun wakilin suna ne muttasilun wanda ya sadu ne bi fi'ilin da aiki mabniyin alal fathi fi mahalli nasibin maf'ulun bihi muqaddam al'awwal an gani waye ya baka muallimu shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu alami sai ka ce wa huwa mudafun saboda mu'allim suna ne ita kafin din tunda an raba ta daga suna to idafa ce amma an harara ta da fi'ili to fi mahallin nasibin ne ana wa kuwa an gane da haka mu'allimu kun ga suna ne da haka duk sanda da wannan ya'un din da shi kafin din aka raba zuwa ga suna to mudafin amma in ga fi'ili ne to fi mahallin nasibin ne ana wa? shi yasa ko ga a atsa sai zamanto ka din yanzu tunda a atsa fi'ili ne fi mahallin nasbi maf'ulun bihi awwal muqaddam muallimu shine fa'ilun muakkar wa huwa mudafun wal kafu shine mai mudafun ilayhi kitaban shine maf'ulun bihi sani domin ka'ida shine fi'ilin a atsa yu'ti an gani yana bayar da fi'ili ya samu maf'ulun bihi gudanarwa biyu in kaga an fi'ilin a atsa ya zo bai samu makulin bihi guda biyu ba to sai kuma ka koma gidan balaga sai su taimaka to wannan ligardin balagi balagi saboda wata manufa ta balaga fi'ilin da yake samun makulin bihi guda biyu sai a cira ɗaya sai a kawo ɗan ana gani a cire me inda ba Allah ya ce wadduha ba wallele me ma wadda aka rabbuka sai ya ce mai wala saufa me ƙunga wala saufa da sannu yi ka zai baka waye zai baka to sai ka dudduba jimlar da kyau ka gani waye mai bayarwa waye wanda za a ba waye mai bayarwa wa za a ba annan muhammadu ko to kan gan wala saufa ai a ata dama ba ma di ne yi utsi ba ba ne to tun da yi otsi ka yanzu kafin ɗin tun da aka raba ta zuwa ga fi'ilin yi otsi za ta zama tofi muhallimin maf'ulun mai bihi muƙaddam rabbu shi ne mai fa'ilin ma'aka ana gani wale saufa yi otsi ka da sannu zai baka waye zai baka rabbuka ubangininka ko kuwa da aka yi otsi ɗin tun da fi'ilin mudari'un ne kafin ɗin fi mahallin nasi maf'ulin bihi muqaddam rabbu shine fa'ilun min mu'akkar ana gane ya to asali ya kamata a kawo maf'ulin bihi sani to nan da ba a kawo ba da gardin balagi ne malaman balaga za su taimaka akwai dalili da yasa aka cire ɗaya aka amma da yanzu an fahimci a atayu utsi idan ya zo yana ta'addanci ga maf'ulin bihi guda na guda biyu eh kaman banna ya eh, shi za a yi shi a cikin nahau na uku ba da nisa karatun yake ba an gani so nake yi ne zama nan gaba ko karatu ake ko ma wani irin karatu ne damar da zan wurgo an gane a cikin karatu irin na magariba zuwa isha'i mutane a fahimci ba ni kaɗai ba ne mai ran eh, ko kuwa malam haka ya kamata tun da ana abin nan in ma baiti ne na dadimo wani nace ya karasa ko ina neman baiti ya kakare a ji wani zai tashe ni kaga an san cewa ba ni kadai bane mai idan amma in ya to in na kirarin wa abu na kasa karasa kuma aka rasa wanda zai agaza mu kaga ai an samu matsala an gane to wannan shine yanzu an gane fi'ilin a atayu uti hmm? eh? to saboda haka sai abu qur'ani da kyau za a gani sai me hasanun eh, hibbuhu abu shi hasan baban shi yana son shi yanzu wannan hasanun ɗin shi hasan suna ne bu to wani irin suna ne eh alami ne barakallahu fikum suna ne na mai to shi yasa da sunan yanka ne bai bukatar sai an sami alifin dalam ana ganewa idan ku har aka sa masa alifin da lamun to wannan alifin da lamun din ba litta'arifi bane lillamhi ake ce masa lillamhi saboda kwalliya lilme lillamhi eh lizina ai eh, saboda kwalliya kaman hasan Hussein ai ko ba a sa wannan sunan alifin da lamun din ba sunan ma arifa ne idan ka sa alhasanu hasan wal wannan sunan lizina ne ko kwa. an gani kamar muhammad in ka je ka sa al-muhammad wannan alifin da lam ɗin ne lizina ne don kwalliya ne ko baka sa ba sunan da alami ne sunan yanka ne ma'arifa ne ana gane ta yanzu hasanun zamu ce da umarfu ko wa alamatu rafihi ad-dammatu a alami akiri ko mun samu da muna neman ta ta yuhibbu kun ga fi'il mudari'un marfu'un لتجرده من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون نسوة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامه آخره kunga hasanun shi hasan yuhibbu hu baban shi yana san shi da haka yin tun da yuhibbu hu ba yuhibbu ba aiki bane hu din ya sai sadu da yuhibbu to hudin za mu ce fi mahallin nasbin maf'ulin bihi muqaddam wal ha'u za mu ce damirun ne laga'ib wakilin suna ne na wanda bai na mabniyun ala sukuni ala dhamm fi mahall min fi mahall nasbin maf'ulin bihi muqaddam waye yake san babu ba haka abu za mu ce shine me fa'ilun marfu'un shine mai aikin aiki amma wa alamatu raf'ihi za mu ce me alwa نيابة عن عن الضم لأنه من من asma'il الخمسة أنا gane وهو مضاف mudafun wal ha'u shine ne mudafun ilayhi ana gane afadana ya fa'idantar da mu kunga a baya na ce idan kuka ga irin wannan naɗin ku kalla ku gani indai abin da ya zo kafin ita yana da sukun to fi mahallar raf'in fa'il ce wannan naɗin haka ne wa na lakum al-amsal idan ko abin da ya zo kafin naɗin yana da fataha to naɗin fi mahallin nasin maf'ulun biyu ne to ku duba da ke ku gani a fada na ya yi mai ya fa'idantar da mu ba ga naɗin ba to kafin naɗin harafin da yake kafin ita sukuni yake da shi ko fata shi ne kawai abinda za ku lura da shi da haka yanzu nan a fada za ku ce fi'ilun madin mabni na alil fatahati ala akhirihi la na sai ku ce damirin ne lil mutakallimina ne bi fi mahalli maf'ulin bihi fi maf'ulin bihi to a na ya fa'idantar da mu mai fa'idantar da mu mai matsayin istihadu fa'ilun ne saboda ku koma jimla fi'iliya wanda ba su samu karatun na wadi da muka yi wa na farko awa uku da minti goma sha bakwai ko muka yi su nema a hannun baban sadiki su koma su biyo karatun tun daga farko kuma a farko na faɗi wasu abubuwa da ta'arifa na nahau da fawa'iduhu da samaratuhu da wasu baitittuka da na kawo a ciki zai fa'idantar mutum ya bibiyo ya bibiyo ina mutum zai kallafa makansa watakila kafin a dawo wata na gaba ya biyu sai ya duro inda aka tsaya kuma yana bi bi na dukka tare da haddace abubuwan to Allah ya yadda an gane duk yadda ake ta kururuta matsalolin nan da na hawan nan ba fa haka abubuwan suke ba an gane kawai dogon hanya ake bi ne shi ya yasa ɗalibai in an bi kowa bai iya karasa an gane kai zai a ahmad ne abin wahala a cikin nan don Allah eh <laughs> an gane to saboda haka jimla ta aiki da an ce an yi kawai natsuwa za ka yi ka ganta ka ga waye yi duk wanda ka same shi ya yi ka shaƙe shi ne fa'ili saboda in ba haka kai wannan gaba za ka samu matsala idan kana karatu akwai malamin da zai iya kawo fi'ili a farko wallahi ya tsallake layi na ɗaya na biyu su je na uku sai ya kawo fa'ili can in ba ka natsu ba da aka samu fi'ili ina fa'ili yake sai ka kayi fassara wallahi ba za a gane mai ake ake musamman malaman fiƙi shi yasa muktasar ya yi shi a mummurɗe in nazari kai kana fara karatun yawa za a ce a ya ai nazari yana yawa layi na nazari na yawa layi an gani ta kuma insha Allah cikin majalisanmu na sati-sati da izinin Allah wata rana e da izinin Allah zan samu lokaci muktasar ɗannan da ake tabbala zana da shi na ƙuhun malikiya eh? wallar a to mai zai hana a yan Allah da kafin in bar sai na karantar da muktasar karatu na sosai yawa <laughs> a Kano sai dai mu da ɗalibi a zaune. Hmm? an gane a'a ai kasan mataki mataki ne Tuna haka yanzu a fadana ya fa'idantar da mu kaga mu aka fa'idantar ko to me fa'idantar da mu istihadu na haka zamu ce fa’ilin mu'akkar maf'ul wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami akhirih wa to istihadu tunda suna ne ko da kuma na an yi me an raba da haka zamu ce fa'ilun ne marfu'un shi istihadu fa'ilun ne marfu'un fa'ilun mu'akkar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alakhir wa huwa mudafun na mudafun ilayhi an gane kuwa sai mai aka da aliyu aliyu aliyu ya karbi minni daga guri gurina risalatan saƙo ile ka zuwa gare ka kun ga aka da ya karba ko ba fi ilin madin ba mabini na alal fatahati al-zahirata ala akhirihi li'annahu sahihu al-akhir wa lam yattasib bi akhirihi shay'un la mahalla lahu wa ya karba me matsayin aliyu fa'ilum a'a ya zaka ce maf'ulun bihi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi to ku lura da ke ku gani min ba harfu jarrin bane an gane min damace harfu jarrin mabniyin alalbi alal sukuni la mahalla lahu ga kuma ya'un ta mai magana ta sadu da harafi na min minni daga mai gare ni da haka za mu ci waliya'u متكلم متصل بحرف مبني على السكون في محل جر بمن كوكو idan harafin jarra ya zo abinda ya zo bayan shi ba kisra yake samu ba ko to shi shin da ya'un dinnan wakili ne na suna kuma ya zo ya sadu da shi me shi harafin za mu ce wal ya'u damirun ne muttasilun bi harfin lil mutakallim mabnin ala sukuni fi mahalli jarrin bi a muhallin jarra na min na kada aliyu minni ya karbi mai risala mai matsayin abin da ya karba maf'ulun bihi mansubun da haka risalatan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi alfataha a bahira alami ilaika ba ila harfu jarrin ba za mu ce ila harfu jarrin mabni na alif sukun ko kuwa ga kafin na mai na magana na abokin magana ko ya sadu da me da ila da haka zamu ci wal kafu damirun ne lil muqatab mabni na alif fati fi mahalli jarr bi ila ana gane yo hmm sai me lana manzil muna da me masauki bihi a cikin wannan tattare da shi wannan masaukin akwai hadikatun gona ba ku lura da ke ku gani allama ba harfu jarrin ba mabniyatun alal fatahati la mahalla laha to kuma ga na ya sadu da lamun ku an gane wanna zamu ce mai damirun ne muttasilun bi harfin lil mutakallimina mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin bi lamun haka ne to kar ku manta dama duk sanda aka samu aljar wal majrur an samu shubuhu jumla haka ne mun ce duk abin da ba jumla fi'iliya ba ba jumla ismiya ba to shubuhu me shubuhu jumla ne na haka aljaru wal majrur shubuhu me shubuhu jumla wal jar wal majrur wal shubuhu jumla al wal majrur zamu ce fi mahalla raf'in khabarun muqaddam manzilun shine me mubtada'un mu'akhkhar asalin manzilul lana da haka manzilun shine mubtada ko lana idan ka gama shibhu jumla fi mahalli rafin khabar mubtada na manzil to amma a nan gurin dole ai yi taqdimi tunda aka ce lana manzilun idan ka gama lana manzilun wa shibhu jumla aljar wal majrur fi mahalli rafin khabar muqaddam manzilun shine mai mubtada ummi muakkar an gama da wannan sai me bihi shi ma alba'u harfu mai jarri alba'u harfu min jarri an gane alba'u harfu min mabniun alal kasri la mahalla lahu min al-harf wal ne lil ga'ib muttasilun bi harfin mabniun alal kasri fi mahalli jarrin bi bi an gane to washibhu jumla bihi ɗin shi ma shi ma fi mahalla rafin khabarun muqaddam hadikatun shine mai mubtada'un mu'akkar gashi nan cike da qur'ani zaka ji Allah yana lillahi mulku samawati wal ardi eh lillahi ballamu ba harfu jarrin ba lal buzul jalala mai ismu majrurun bilam to wannan shibhu jumla al jar wal majrur fi mahall raf'in khabar muqaddam ko mulku shine mai mubtada'un mu'akkar an gane ana gani ya gashi nan lahu ma fi samawati wa ma fi al'abdi ko kuwa an gani hmm. a ba ka'ida ba ne sai ta zo da kasara za ta iya zuwa da fata za ta iya zuwa da sukun ma ita kanta ta to mabniya ce alas sukun hmm? Hmm? dan uwa akwai mu akwai mana a ah? mm. kafin mm. Mm. a to ai asali zaka kalla eh tunda kaga yawo din ta bayyana wajen ittisali asali yawo ne shi yasa wani lokaci inda tasarruf lokacin da ake sarrafa fi'ili kakan iya gane asalinsa. kamar yanzu idan mun zo za a yi sarfu yadda suke fada cewa alfi'il sulasi almujarrad lahu salasata auza yana da ma'aune gudana ji akwai fa'ala akwai fa'ila akwai fa'ula fa'ala fa'ila fa'ula da haka za su yi maka fa'a wazan muƙabilatul li'a haruful mozu su harufan da aka aji a matsayin abin awo dole duk abin da aka auna kuma ya daidai da shi to sai ka ga mutum watakila wani yana da masters ma yana karantar da ɗalibai sai ɗalibi ya mai tambaya ce alaga ta malam to ai an ce fa aharuful wazan muqabilatul li aharuful mai alaga ta malam to fa'ala idan aka ɗauko shi a matsayin wazani aka aji aka ɗauko nasara ƙatala ko kataba da kala ai yayi daidai da wazan da almozun din sun yi daidai ko basi ba to in ya rugo tambaya ya ce to yanzu kala kala eh irin su da'a irin su jara rama to wani daga nan idan ya kalli asalin wazanin gashi dai fa'ala fa'un da fataha Ainin da fataha lamun da to shi kuma kala gashi harafin farko da fata amma na tsakiya da su kuma an ce fa a harful wazan muƙabilatun mai da a harful mawzu sai ce ka su kare wannan abin sai an yi tunani siya an gane to ba wani tunani akan koma zuwa ga asali ne bai saba haida ba da aka ƙala yana nan a kan wazani na fa'ala idan kana so ka gane cewa ƙala mai asalinsa sai ka kawo mu insa. don haka za ka ga wawun za ta fito a ciki idan ka ce ƙala za ka ce ya ƙulu kenan asalin ƙala ƙawala ne kana za ka ce mai asalin kana ne ƙawana ne mala za ka ce mai asalin mala kenan wannan harafin na tsakiya ya'un ne mayala ne ko kuwa tsara mai asalin tsara kenan sayara ne wannan harafin na tsakiya ya'un to wani lokaci za ka kawo mamu dari'in don ma ba za ta fito ba ko yawon ɗan kamar kafa mai mudari'in shi eh. Eh? kafa mai kaga shi harafin tsakiya a madi alifin ne a iwa? alifin ne ko Ta sai ka koma zuwa ga masgarin kafa kawufin kenan har yanzu asali wannan kafa ɗin kawufa ne ka gane ɗan'uwa ka gane to sai an ba a yau mazdar duk abin da ya baka a mazdar in wawan ne in ya'un a mazdar to asalin wannan hanafin na tsakiya eh ka gane to saboda haka dan uwa haka abubuwan suke tafiya da irin wayannan abubuwan su ne ake ta barazana da su a ta tada kura mutum yanzu da ya cika gari ya ce ba a san ko ba kaza kaza kaza kaza shi yasa muke cewa ɗalibai a yi haƙuri kuma an yi haƙuri an ba da himma yanzu a sarfin nan aka yi mabadi usarfiya na ɗaya aka yi na biyu aka zo aka yi shazar arab idan za mu yi shazar arab a zaure za a yi shi wata jami'ar kuma jami'a ce amma za ka samu shazar arab ɗin ake kuma ba a gama ba a gama to kagan ba ba a gama littafi a jami'a ba a gama yanzu kwanan nan wani ɗan'uwa uwa ya ji ya fara diploma a wata makaranta wala bai gane komai sai da ya zo waje na tukun da muka fara karatu da shi yake wallahi yanzu ne ya fara fahimta ina ka dosa eh ce yana da fuloma ne wallahi ce to ka je in jaraba yi ka rubuta musu kayan shi ka san yadda zaka ka kwaci kanka amma in dai kana so ne ka gane karatun to wallahi sai dai ka zo nan an gane eh soke soke mai zai <laughs> ai shi sa na ce abinda suka rubuta ya yi eh? eh, abinda suka rubuta ya rubuta masu wa ya rubuta masu kayansu an gane to wannan shine yanzu bari mu kara darasi ɗaya a nahaunin sai mu tsaya haka ba mun yi addamiru almunfasil ba mun yi al-muttasil to ga al mustatir wakilin suna kuma ɓoyayye an gane al-amsalati misali aljamalu raqumi baraka ya gurfana baraka alhamamatu ko tantabara zarra da ta kuka uridu ina nufin an ashtahida in yi min eh? an tashtahida ka yi ƙoƙari ina nufin kayi ƙoƙari inna na muɗinnan nuhibbu muna son na ja haka tsirarka alkalbu kare yan bahun yana haushi albinci yarinya ta husinu tabaka tana kyautata dafa abinci ko azimul kabira ka girmama wanda yake babba nazib ka ke mai idan aka ainihin wato takalminka albahasu idan ko idan sa'alaka sa'ilun idan mai tambaya ya tambaye ka sa'ala sa'iluhu qa'ilan yana mai ce maka aina alfa'ilu ina mai aiki yake li kulli fi'lin min alaf'ali afali ga dukkan wannan aikin daga cikin wa'annan ayyukan akwai baraka ko garradan yambahu ko sai mai to husainu uridu تجتهد نحب الدم نذب فكيف تجيبه eh da wani zai tambaye ka ina dukkan wa'annan da aka ce aljamalu baraka raƙum ya gurfana baraka ba aiki ba ne to ina mai aikin da aka ce alhamamatu tantabara garradar ta yi kuka garradar ba aiki ba to ina mai aikin take an gani to shi ne malin ya ce ya fa kaifa tujubu ya za ka ba shi amsa idan ashe kuwa ta'ammalta qalilan zaka lura ne kadan idan ka lura kaɗan, istata'a istata'atal ijabata zaka iya bada amsa li'anna fi kulli fi'lin domin kowane aiki a cikin sa min hadhihi al-af'al a cikin wannan ayyukan akwai damirin wakilin suna wanda wannan wakilin sunan huwa al-fa'il shine mai aiki walakin hadha damir sai dai wannan wakilin sunan fashi la ya zaharu bai bayyana dan ba muttasil bane ba ba ne. munfasil zarika sun miye saboda wannan ne ake ce masa damiran mai mustatiran wakilin sunawa wani fa’iza nazarta idan kai dufi ila alfi'lain almadiyain zuwa ga fi'ili madi guda biyu wa huma ne baraka wa garrarat ra'aita ka ga annal fa'ila mai aiki a cikin wa'annan damirun wakilin suna ne ko takadiru hume huwa kenan baraka ya gurfana waye huwa ya'udu alal jamal wanda yana dawowa akan me raqumi fil fi'l al awwal a fi'l na farko wa taqdiruhu menene hiya ya'udu alal me alal hamama fil fi'l al thani kenan al hamamatu garradat fa'iluhu huwa ya'udu alal hamama ko an gane wala yakhruju taqdiru ad-damir al-mustatir wato kaddara wakilin suna ɓoye ba zai fita ba an ne daga wa'annan guda biyu fi kulli fi'ilin madin in dai fi'ilin madin ne an gane ko dai ya zama huwa ko me hiya ana ganewa in ka ce kala baka kawo fa'ilin ba in ka ce kala talibu ai kenan ba ishkila ko amma in ka ce a talibu kala to yanzu a talibu mubtada ne ko kala ba fi'ilin madin ba to fa'ilin zai zama huwa ne ko kuwa su ya zama mai in ka ce a ɗalibatu ƙalat fa'ilin su ya koma mai hiya ko kuwa sai ce mai wa idan nazarta idan kai dubi fil afa'alin mudari'a a cikin aiki mudari'i allati fil amsalati sabiqa wanda ke cikin misalan da suka gabata yanzu uridu da an da ba fi’ilin mudari'un ne? da inna nuhibbu nuhibbu ba fi’ilin mudari'un ne? bahu ba filin mudarin bane tukusinu tabaka ba filin mudarin ne? to idan kai dobi ko a ra'aita zaka ga taqdirar damir al mustafir wato ƙaddarar damirin wakilin suna boye fi kulli fi'lin a cikin kowane aiki ya tarifa biktilafi hurufin mudari shi yakan saba gwargwadon yadda harufin mudari suka saba kuma kar ku manta a can na ɗaya ya ce alfilin mudari huwa kullu fi'ilin yadullu ala husul amalin fi zamanin mai fi zamanin hadir aure mustaqbal ko kuwa sannan ya ce wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min a harufin mudari wa hiya sunami akwai hamza da nunun da wawun da hamza da nunun da ya'un da ta'un in ka hada su su duka guda hudun su suke baka a Naito ko kuwa har wayo a anaitu ma'anarsa shine adaraktu shai'a na riski wani abu shine al al’imamul hawi ya faɗa wanda haliri ya kawo cikin mulhatul irhab yace wasantu al-hawi lahana aitu fasma ma qawla kama wa aitu don haka na aitu ina fata an gane to wani kasan cewa dama alfilil mudari dole fara da harafi guda na hudu ko ya'un ko alifin wato hamza kenan ko nunin ko ta'un to gwargwadon harafin da ya fara da shi gwargwadon yadda damirin zai zama ana gane eh to don haka falfa’ilin mustatir fil mabdu bil ya'i duk fi'ilin da ya fara da ya'un inda za a samu damirin mustatir ne an gane misal misalin yambahu to taqdiruhu huwa ne ana gani taqdiru humi da haka in kace at-talibu yazhabu ila ilil madarasa to tunda fi idin ya fara da ya'u to damirin musassar wa jawazan taqdiru humi huwa ana gani to shine nan za ku ga ainihin wato an gane akwai wanda sun fara da ya'u wa film abdu a cikin wanda ya fara a ta'anisi da ta'un ta ta mata yanzu kaman albintu ba yarinya ba ba tuhusinu ba tana kun ga ai tuhusinu ya fara da ta untami ta mata to taqdiruhu shi ma me iya wa fil mabdu' bil hamzati taqdiruhu me ana ka rike wannan ka'idar da kaga alfilul mudari ya fara da nun da hamza kaman aqra'u asma'u ajlisu akulu ashrabu wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana wa fil mabdu' bin nun in kaga al fi'l al mudari ya fara da me da nunun taqdiruhu me nahnu kene inda kaga innal hamdalillahi nahmaduhu nahmaduhu muna me wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kenan nahmaduhu nahnu kenan wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu me shi yasa kuka ga a can wajen gaba sai malamai suke cewa wajen da wasu ke cewa wannan shahadu ba daidai ba ne domin in ka ce wannan shahadu fa'ilin zai koma zamirin mustaqirin wujuban taqdiruhu home na hannu to a gurin shaida kuma ka kaddara ka san kowa ba kanka ka sani shi yasa karka ce wannan shahadu Allah ilaha illallah wannan shahadu a sai dai ka ce wa Ke kenan yanzu idan ka ce ashhadu damirun mustaqirin taqdiru huwa ana ana gane kan karatu an gane ba a tun da ba gefen shaida ba ne talab ne nema ne to abinda kake so ma kanka sai ka so mutane amma gefen shaida ka yadda ka san kanka ba ka san kuwa ba wadda ka karkace muna shaida aka ce ni dai ina shaida an gane wa fil mabdu' bin ta taqdiruhu nahan wa fil mabdu' bit ta'il mukhatabi idan ko ta fara da ta'un na wanda ake magana da shi namiji taqdiru humi anta ko kuwa kamar yanzu uridu ina nufin an tashi tafi da kai kokari kun ga ai anta ne kai ko kuwa to tunda anta ne ko kuwa to wa fa'iluhu damirun da wujuban taqdiruhu anta an gane kaman anta ina salula ta ne abu ibrahim ina mun shi karɓo mun salulan nan in saka a tari eh ba wuta to karɓo mun salulan nan in saka a tari ana ganiya to wannan shine ana ganiya kenan yanzu idan ka ga fi'il ya fara da ta'un in dai fa'ilin damirin mustatir ne an gane ko dai ya ɗauki hiya na mace ko kuma ya ɗauki anta mukatsun na namiji siyakin magana za ka yi mai za ka kalla yanzu in na ce maka anta ta ƙara ulƙur'ana yanzu kaga tun da anta farko wakilin suna ne rababbe kuma yana nuni ne akan mai mai magana kai sai na kawo jumla ta ta ƙara ulƙur'ana kenan yanzu ta ƙara'u tun da ya fara da ta'un ta'un ɗin da ke cikinsa damirun ne musattirin ya udu ila anta da haka sai nuna maka wannan ta'un ɗin anta ne amma a ɗalibatu ɗaliba ta mace ta ƙara ul'ur'ana tana karanta mai tun da na kawo a ɗalibatu suna ne na na mace sai na kawo ta ƙara'u yanzu ta ƙara'u ya udu ilami ila an ya udu ilami a a ɗalibatu ɗaliba ta wa kaga ya udu ilaiha da haka zai zama to fa'iluhu damirun mustatirun jawadan takaddiru hume hiya ana gane to wannan shine to shine abin da malam yake so a a anan wa idza nazarta idan kai duhu fi af'alil amri a wajen aiki na umarni mislu azim wa nazif wajadta ka samu annal fa'ila shi kuma mai aiki damirun mustatirun taqdiruhu anta da'im dole an gane ya ayyuhal mai muzammil ƙum ya ayyuhal muddassir ƙum kaga ƙum fa'andir na farko ƙarshen sai samu sukun ko kun ga azim da nazib ko da haka ƙum fi'il amrin ne wa fa'iluhu da'iman anta ne ƙum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa da'iman anta ne ƙum anta kenan ana gane to addamirul mustatir shi waki alqawaid qaida abin haddacewa addamirul mustatir shi wakilin suna koyayye huwa damirun ittasala bil fi'li shine wakilin sunan da ya sadu da aiki min gairi an zahara fil lafzi ba tare da ya bayyana a lafazi ba ko kuwa ba tare da ya bayyana a mema a lafazi ba shi yasa a jiya kuwa a shekaran jiya na ce muku idan kaga irin fi'ilin izhab an kawo anta ta bayyana to wannan antan taukidi ne ba fi'ili ne. amma in dai ana nufin wato fa'ili ne to dole antan ya zama boyayye ana ganewa ana ganewa to sai mai abdamirin mustafi da filfi'ilin madi shi wakilin suna ɓoye in dai a fi'ilin madin ne ƙadiru huwa aihiya ana ganewa to ka'idar ya kamata a dinga haddacewa abdamirin mustafi da filfi'ilin mudari. shi wakilin suna ɓoye a fi'ili mudari'i ko ya talifu taƙadiruhu? Taƙadirin sai kan sassaɓa bi hurufin mu mudari gwargwadon yadda harufin mudari'in suke sassaɓa ana gane to sai a kiyaye cewa yana farawa da hamza da nunun da ya'un da ta'u gwargwadon abin da kaga harafin ya fara da shi gwargwadon yadda za ka mu'amalanci da miran ko kuwa الضمير المستتر في الفعل amri. wakilin suna ɓoyayya a cikin fi'ilil amri aiki na umarni taqdiruhu anta da'iman anta ne kaga wannan shikenan an baka ka'ida an gane da haka yanzu idan na ce kai li'rabin ikra fi'ilu me eh fi'ilu amri mabniun ala me li'annahu li'annahu sahihul akhiri yattasil يتصل akhirihi shay' وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت شيني كوي قائدة صح أنا قاني قل أعوذ قل هو الله أعلم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ to me a ciki to saboda haka kamata ya zamanto nan gaba ba da daɗewa ba a yi kokari da an je kawai dai fatan da muke shi ne Allah ya sa 'yan uwa su yi haƙuri akwai wani uwa yana nan garin kano yanzu mun yi karatu da shi wajen malam naka wani dalili ya kawo shi garin nan zai danyi wasu abubuwa wallahi yanzu da ya zagaya yana so zai yi karatu abin ya ba mamaki saboda malamai abubuwa sun musu ya ba su da lokacin da za su zauna su karantar sai ya je wani gurin ma da ya je zai yi karatu sai ya koma yanzu shi ke karantar da mutanen gurin wallahi ɗazu? a ba shi bane wallahi sai koma shi yake karantar da mutane ya zo ya same ni da safe ya ce mun ya sha mamaki a garin nan kwaran gasin gari to kuma kun ga dai yadda abubuwa suke tafiya yadda ake zaunawa a karatu din ulama'u abubuwa sun masaya ba a da lokacin da za a zauna a irin wannan karatu to kuma na sha faɗa na ce kowace ni'ima za'ila ce kuma in dai ba su ake abotar da mutane ba da sunan ɗalibta to ana ɗora su akan hanyar da za su zama malaman an gane to kuma wannan yana daga cikin hanyar da don irin waɗannan karatattukan in baka iya su ba to nan gaba kowace duniya ka kai a gurin karatu akwai matsalar da baka isa ka sa baki ba wallahi akwai ɗalibai suna nan ƴan reni wanda in ka zo kana kuɗi ba kawai su dama sun ɗan fara karatun larabci sama sama kawai zai yi kokarin ya kirga ya ga kuskuren wasali nawa kai kuskuren wasali nawa kai to ka san abin yadda ya kamata gwargwado ta yadda wata ran ko kuskure kai ka dawo ka kara kuskuren kuma ya karu an gane ka je ka karanta an harfu nasbin in ya taso alfilil mudari yana samun fata wata rana in maka mai don ma da gangan kuma in kawo an kuma ka taba an maka ta kace wallahi ba shi kenan ba eh? an ba ana cewa uridu an azhaba ba eh, ba kun karanta daga cikin adawatun nasbi akwai an ba eh? to zan iya kawo an din kuma in maka mafi ilin don ba kware kuwa kuma ka taba amma ka ce kace wallahi ba shi kenan ba wallahi in ce uridu an azhabu kuma yana sani ko kuwa eh? to bari mu je an karanta ka'ida ko to bari mai rabi sai mu ga sai mu ci gaba da wancan al'amsalatu misali aljamalu raƙumi ko yanzu aljamalu mai matsayinsa shi yasa za ku ga wannan karatun ai ba na yi ni kaɗai shine ina yi ana yi tare da yan uwa ne don a dinga fahimtar yadda abubuwa suke ko aljamal ba mubtada bane dan ka zamu ce aljamal mubtada um marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alamin kun ga eh alifun da lam a balizina bane al'aljamalu in ka cire alifin da lamɗin ka ce jamalun ya zama na kira ba a san kowane raƙon ba ko kuwa eh? da haka baraka za mu ce fi'ilun madi mabniyun alal fatahata al-zahirata ala akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih shay'un fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu min huwa yanan huwa din ya'udu ila mai jamal wal jumlatul fi'liya baraka ita ce fi mahall raf'in kabar mubtada' ana gane tun ga in an dage watakila ko tawon ma da ake yau da gobe ya kamata ya sa mutum ya riƙe ko kuwa sai alhamamatu tantabara ita ma alhamamatu ba mubtada ba alhamamatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu abahiratu alami mun samu mubtada ko muna neman me garradat zamu ce fi'lun madin mabniyun ala al-fath ilada wata wa alamatu ta'ani alama ce tawa ta mata an gane wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ko jawazan taqdiruhu mi hiya kun ga hiya din ya udu ila alhamama da wal jumlatu alfi'liyatu fi mahall rafin khabar mi mubtada uridu hmm? ba alami ba ne ai dama sun ce maka na kira tun ƙabilu al mu'assira na kira su ne sunan da ke karɓan al sai ta masa tasiri ko kuwa da haka in ka ce jamalun shi yasa suka ce al'asulufin na kirata a sha'i'atu gamewa shi yasa kana cewa masjidun kowane masallaci zai iya shi amma da ka sa alifin da lamun ka ce almasidu to a ƙa'ida sa alifin da lamun ɗin ya kamata ya zama masallacin sananne ne ta gane aliman muhammad ba alami ba ne eh, eh, eh. jawazan a jawazan ne shi ma eh jawaza da nini ne kuskure gurin fada sai uridu ina nufi wa yake nufi ni bisa ga ka'idar da muka bari yanzu ko da haka za mu ce uridu fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min adawatun nasbi wal jazmi wal khuluhi min nunay at da wa nunin niswa wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة علامه وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره a'a ka kalla da kyau ka gani uridu ina nufi wa yake nufi na ji wani bayanan anta ne na ce maka ka kalla ka gani alfilil mudari yana farawa da harafi hudu ne ko nunin, ko ya'un ko ta'un ko hamza in ka ga ya fara da hamza to da'imin wa fa'iluhu ana ne ana ko kuwa to uridu to an dama ce harfu mai harfu nasbin wame wame wasu kibalin harfu nasbin wa masdarin wasu kibalin me yasa muka ce harfu nasbin saboda idan ya zo yana sa fi'ili ya samu fata haka ne sannan wa masdarin duk inda an ta zo za a iya cire fi'ilin a kawo masdar tushen kalma kuma masdar mun ce ne tushen kalma a larasu haka ne sannan wasu ibalin yana nuna maka fi'ilin abin bai faru ba amma nan gaba zai faru shi ne harfu nasbin wa masdarin wasu ibalin mabni na da haka tashtahida fi'ilun ne mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi alfataha az-zahira alami wa fa'iluhu da damirun mustatirun wujuban taqdiruhu eh anta saboda ya fara da ta'u al-imam ahmad an gani anta to ijtahada yajtahidu me mazdarin sa a ah. istihadu istihadu shine mazdarin sa tunda ifta'ala yafta'ilu ne ifti'ala ko kuwa ko kaman imtahana yamtahinu imtihana ko kuwa eh kaman iftatana yaftatinu iftitanu da haka shine mazdarin sa to in ka gama zaka ce wal masdar muawwal min an wal fi'l masdar da aka juyar da shi daga an wal fi'l eh zai zama to fi mahalli nasibin maf'ulin bihi ne na uridu me takadirin sa a uridu ishtihadaka uridu me ina son ƙoƙarinka. ko ina nufin me inda yanzu aka kawo jimla ta uridu ba ilin mudari'un ba an gane wa fa'iluhu ana ishtihada ba maf'ulin bihi ba ai ba iskali ai gashi kai ga san ga ka kai mai san ga abin da kake wa kake so to a maimakon a kawo maf'ulun bihi kai tsaye kuma masdar sai a cire masdar sai a kawo an mai an wal fi'il kaman in ce uridu an taqra al min qur'ana to zan iya cire an taqra al qur'an in ce uridu qira'ata qira'ata al qur'an eh ko kuwa ina son karatun qur'ani an gane ai sai me inna na mu nan ko nuhibbu hmm? inna harfu me harfu nasbin wa taukidin wa mushabbahun bil inna harfu nasbin wa taukidin wa mushabbahun bil an gane da ka iya cewa inna harfu nasbin wa taukidin wa ta'alilin wa me ta'alil ko inna harfu nasbin wa tawkidin wa ta'alilin wa mashabbahun bil fi'li abu nawa harfu me me yasa aka ce masa harfu nasbin saboda yana sa fata haɗin wa me wa tawkidin saboda ƙarfafa zance ake da shi wa ta'alilin dalili din da kaga an yi taukidi a larabci akwai dalili ba haka kawai bane sannan wa mushabbahun bil fi'li yayi kama da me fi'li domin akwai kana wa akawatuha kana tana samun suna da wa da kabari ita ma inna tana samun suna da wa sai ta kama da fi'li tarfa'ul isma tana wa suna rufu'a wa tansabul khabara sannan tana yin nasaba ga me kabari mabniyun alal me alal fatti la mahalla laha min ana gane ba mun gama da inna ba sai na damirun ne lil mutakallimina wakilin suna ne nawa wa'anda suke yin magana mabniyun ala sukuni an gina shi akan me fi mahalli nasbi a mahallin nasaba nawa na inna ana gane eh me kake so ka ce e ita anna ana karawa a cewa masdari saboda ita in anna in ta zo to dole sai an yi ta a wilin abin da ya zo da bayanta da masdar ka koma cikin nahau na daya ka samu darasin mu awa uku da minti goma sha bakwai ka bi idan ka zo wajen inna wa aka ha ba ya ce alimtu ba an na limti hana ƙaribun a ciki eh alimtu anna limtihana qaribun a ciki mun ce anna din harfu nasbin ne wa taukidin wa ta'alilin wa masdarin wa mushabbahun bil fi'li shi ana kala saboda in ka gama da irabin tun daga alimtu ka sani ga kuma anna me limtihana zaka ce wal masdaril muawwal ne min anna wasmiha wa khabariha fi mahalli nasbin maqulun bihi ne shine bambanci ka gane dan uwa eh ka gane yanzu na muka ce damirun ne lil mutakallimin ko kuma dama ai mun yi damirun muttasil a baya ko ana gane to tunda damirun ne muttasil lil mutakallimin mabni ala sukun fi mahalli nasb fi mahalli nasb innahu ana gane yanzu tunda mun samu inna da sunan inna muna neman me kabarinta to anan gona zamu ce nuhibbu zamu ce fi'lun مضارع مرفوع كو وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامه وفائله يا أنسى ضمير به مستتر وجوبا تقديره نحن نحب منا سن نجاح كثيرك النجاح شيني مي مفعول به منصوب كو an gane yanzu najaha din nan ba maf'ulun bihi bane shi najaha din suna ne ko aiki najaha suna ne haka ne nuhibbu muna son najaha ka tsiraka ko najaha suna ne ko to tunda aka raba kafin din zuwa ga suna dan haka in mun ce najaha maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudafun wal kafu zamu ce mi mudafun ilayhi ana gane. to wal jumla fi'liya nuhibbu najahaka ita ce fi mahallin rafa'in kabaru inna eh, a kiyaye ka'idojin in Allah da in aka ba da himma da gaske da izinin Allah za a zo ana li'irabin ayoyin ƙur'ani da hadisai da baituka na larabci da izinin Allah kuma in Allah ya yadda duk ranar da Allah subhanahu ta'ala ya kai mu na ɗaya na sanawi daga nan idan muka fara to in ya je ƙarshe akwai baituka da yake kawo misali da su to wa'annan baitukan haka za mu dinga murzali irabin baitukan duk wanda ya saba murzali irabin baiti na waka to wallahi da irabin wa qur'ani da hadisi sai mai biya ana gane to shine sai mai alkalbu yambahu ko kun ga alkalbu ba mubtada'un marfu'un ba yambahu ba fi'lun mudari'un marfu'un ba wa alama ta rafi hi a don matu a bahirata ala akiri wa fa’ili hu da mirin mustasirin jawazin takadiru hu mai huwa saboda ya fara da ya’un da haka da mirin ya ƙudu ila huwa da haka jimla fi iliya yambahu ita ce fi mahalli rafin kabar muftada to haka albintu kun ga mace yarinya ya muftada un ne shi mame marfu’un ko ta husinu fi’ilin mudari’un marfu’un an gane wa alamatu rufihi ad-dammatu adh-dhahiratu alami akri wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu mi hiya domin tun da albintu dole a samu damirin da ya udu ilaha at-tabaka shine maf'ulun bihi mansubun wal jumla tusinu at-tabaka ita ce fi mahallin nasmin a fi mahallin rasan kabar mubtada to azzim mil kabir ka girma ba azzim fi ilmi fi ila amri مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره أنقل أنقل وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره على كبير شين مفعول به منصوب أنقل كمان ورتل القرآن وكوا كاغا رتل مفعول أمر با مبني على لأنه من sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban taqdiruhu alqur'ani shine me a'a maf'ulun bihi tunda an ce warattil kajera kai ne mai jaranta mai zaka jaranta karatun qur'ani haka alqur'ani shine maf'ulun bihi wancan tartilan dinnan maf'ulun mutlaq ne kuma zamu yi shi anan gaba da dadewa ba yana zuwa saboda abu uku li ta'kidil fi'il aw li bayani nau'ihi aw adadihi ana gane sai mai nazif ya baka hiza aka nazif fi ila amrin ko mabni na alal min ala sukuni li'annahu sahihu al-akhir wa lam yattasil bi akhirihi وفائله ضمير wujuban وجوبا تقديره أنت kunga hiza'a shine maf'ulun bihi mansubun hiza'a takalmi suna ne ko aiki to tun da aka raba damiri zuwa gare shi na haka za mu ce maf'ulun bihi mansubun wa huwa kafu shine ne mudafun ana gane to yanzu bari mu duba mu gani <clears throat> saura darasi nawa ya rage kun ga daya al-ismul mawsul ko daya ismul ishara biyu ko na'ibul fa'il uku أفعال الاستمرار biyar ko المطلق بيركو ko ظرف zamani walmakan bakwai ga gabaki ɗaya saura darasi bakwai rage magama kuma insha Allah a riƙe a yi ƙoƙari a bibi darussan baya a yi muraja'a in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu in na sake dawowa da izinin Allah sai mun karasa na nan eh? sai dai wani ɗan uwa ya ce ya bibiyi karatun kai ma ka bi an yi tsallake ko dama yi ranar da na zo za mu ci gaba rashin nagari ne da 'yan uwa ba sa yana shi yasa da aka zo aka yi ta saɓani na ce to a kin ta ce kawai mu tashi daga inda za a tashi kuma haka aka yi an gane to mu je wannan mu ɗan taɓa tun daga lokaci yana damfara mu gaya za a yi ne